Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarra Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM. A can kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya ji mu ta Alfa rediyo, ko kuma a fada yanar gizon mutum VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau ma takwas ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne game da ranar hudu ga watan nan da aka yi ranar tunawa da cutar sangara ko kansa a turanci. Kasancewar ranar ta fada ne a ranar Lahadi da safina da masu sauraro to sai muka ce to bari mu bari sai yau da muke magana akan lafiya muka jingina magana muka ce yau mu yi ta wanda kuma muke son mu gane shin wata gudunmawa jama'ar mu ke badawa ne wajen yakar ciwon daji. sunana Dr. Zainab Fagudu gudu ah, likita ce likita na yara amma na kan ciwon daji da ya shafi mata a arewacin Najeriya. Gidauniyar Medicaid gidauniya ce wanda muka kafa yanzu ya kai shekara takwas a kan na kula da masu ciwon daji ah, mata ciwon mama da na mahaifa maza kuma mukan ba da karfi akan prostate watan wajen fitsari To bayan tattaunawar da Usman ya yi da Dr. Zainab Bagudu, shugaban gidauniyar yaƙi da cutar sankara ta Medicare kuma matar gwamnan jihar Kebbi, za mu tattauna da likita Bikis Koguna kai tsaye ta waya don jin bayanin wannan cuta ta sankara ko kansa a turanci. Haka kuma akwai sakonnin amsar da kuka bamu na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. kai tsaye bari mu je ga amsoshin naku na tambara da muka muku din game da cewa wanda mataki kuke ganin an cimma a maganar wayar da kan jama'a game da cutar sankara a kasashenmu na afirka da da ku an mana. to sakon farko ya fito ne daga amina adamu malam madori a shafin na facebook ya ce salam yau da gobe ikon Allah hakika ni dai a gani na babu wani yunkuri a kasashenmu na Afirka da suke yi domin yakar wannan cuta ta sankara dan idan inda an ba ta kulawa kamar yadda suka ba wa polio da yanzu ta zama tarihi ku tashi lafiya sai Amadu Abacha Macina ya ce yau da gobe a bangaren yaki da cutar sankara a kasashenmu na Afirka dai babu wani kokarin da shugabanninmu suke yi wajen kawo ƙarshen cutar saboda ba isassun kayan aiki na zamani a asibitocinmu don haka nema mutanen da suka kamu da cutar ta sankara suke tafiya turai neman magani daga mu na afirka to sai shamsuddin abdurimi ya ce babbar matsalar ita ce rashin wayar da kan al'umma kan cutar ita ce illar kamata ya yi kasashen afirka su farka daga dogon baccin da suke na rashin wayarwa al'umma kai duk da cutar da take yankunansu allah ya kawo mana sauki irin wannan cututtuka amin sai baba gana alhaji nuciwa wacakal ya ce salam yau da gobe ai ba cutar sankara kaɗai ba duk wata cuta da ta shigo nahiyar mu da afirka dole ta ci karanta babu babbaka tunda shugabanninmu na afirka ba sa daukar matakan gaggawa a duk lokacin da aka ce wata cuta ta bulla a wannan nahiya sai cutar ta yi lahani ko kuma kamari sannan zaka ji suna maganar daukar matakai shi kuma umar adamu katagum ya ce gaskiya ni a yadda nake gani babu wani mataki da ake dauka game da wannan cuta ta sankara haka kuma idan har za ka tambayi galibin 'yan najeriya za su baka labarin cewa babu wani haɓɓasa ko haɓɓasa. da hukumomin kiwon lafiya ke yi kan wannan cuta ta sankara. Sai injiniya Hafizu Gentle ya ce yau da gobe gaskiya ana yi wa wannan cutar rikon zakainar kashi don sai kaga babu wani wurin shan magani da aka ware don wannan cutar haka zalika babu wasu likitoci da aka ware don wannan cutar ta sankara. Fatanmu dai Allah ya kawo mana ɗauki. to amin amin sai nura sani rajau ya ce salam yau da gobe a matsayina na malamin kiwon lafiya a bangaren abin da ya shafi cutar sankara wato kansa a nan zan iya cewa gaskiya babu wani mataki da gwamnati ke dauka akan wannan cuta domin a ƙauyuka da birane babu wani katabus da gwamnati ke yi akan wannan cutar kuma cuta ce wadda ke mugun tasiri ga lafiyar dan adam domin ba a gare ka kawai za ta tsaya ba ci gaba da yaduwa za ta rika yi a danginka to koma cutar oh, ta koma cutar gado saboda ya ce genetic disease a turance kenan muna kira ga gwamnati da ta gaggauta daukar mataki akan wannan cuta ta sankara idan har ba so ake yi ta yadu sosai kamar wutar daji a cikin al'ummarmu ba mm, sai umar eh, sai usman alhassan dan malam tsanyawa mm. ya ce kai wannan harka an mayar da ita neman kuɗi kawai <laughs> to sai musa Sabi'u Wangara Gezawa ya ce asalamu alaikum yau da gobe a gaskiya har yanzu babu wani kwakwaran ci gaba da aka samu akan wannan cuta ta sankara a kasashen Afirka kusan ma karuwa take yi ba raguwa ba. Mm, sai shehu adamu rijo ya ce to gaskiya dai har yanzu da sauran rana a kaba musamman a yankunan karkara inda ake da karancin wayar da kai gashi kuma talauci ya yi wa al'umma katutu kuma yawancin wannan cuta ta sankara ba a cika gano ta ba sai ta yi nisa a karkara kuma mutane a karkara kuma mutane ba su damu da zuwa asibiti ba domin sanin matsayinsu akan cutar saboda haka a gani na har yanzu ko rarrafe ba a fara ba balantana a miƙe tsaye wajen yaƙi da wannan cuta a ƙasashenmu na afirka musamman ma najeriya To ba sai kuma Yusuf M. Ramadan mai gwamba ya ce, "E to za mu iya cewa yaƙi da cutar sankara a ƙasashenmu na Afirka ya kai wani mataki, amma har yanzu akwai babban ƙalubale ga ƙasashen namu na Afirka wajen yaƙi da cutar. A saboda haka nake amfani da wannan dama wajen yin kira ga shugabanninmu na Afirka ya kamata su haɗa kai domin yaƙi da wannan cuta ta sankara. Bugu da ƙari ya kamata ƙasashenmu na Afirka su yi koyi da ƙasashen Turai wajen ba da muhimmanci sosai domin kawo ƙarshen wannan cuta ta sankara. Allah ya taimaka amin ina cigiyar Maryam Bugaje tana nan ƙasa tana <laughs> sauraron ka. Maryam Bugaje na eh, nan da kai eh. ita ma ta koma wani eh, aiki ne. <laughs> Amma tana nan tare da mu. Kuma mafi yawanci za su ji an hada Facebook live yawanci za su tana hada mun da Facebook live. Mm. Eh so idan muka koma shafukan mu na Twitter at Abdulrahman Balkori mm. yace yau da gobe ikon Allah hakika har yanzu akwai buƙatar hukumomin lafiya su ƙara zage damtse wajen faɗakarwa akan wannan cuta saboda wallahi har yau abin da ya ƙi ci ya cinyewa Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan wannan cuta baki ɗaya amin to sai kuma at alhaji forever gashuwa ya ce yau da gobe mai sa amari amarya a gaskiya yaƙi da cutar sankara a ƙasashenmu na afirka har yanzu bata canza zani ba ya kamata hukumomi su ƙara zage damtse sai at nura muhammad 92-27 duka duka dai mm. ya ce to eh ko shakka babu matakin da ya kamata a ƙara matakin da ya kamata a kara faɗaɗa shi duk hmm. da kasancewa 'yan shekarun nan ana samun nasarar yaƙa cutar allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a nahiyar mu ta afirka baki ɗaya sai at muhammad musa dambam ya ce tabbas yau da gobe wannan cuta ce da take buƙatar wayar wa mutane kai domin har yanzu akwai karancin wayar da kai musamman ma a nan najeriya sai at boda in kaibo ya ce yau da gobe a gaskiya da sauran rana a kaba a yaƙi da wannan muguwar cutar ta daji ko kansa a nahiyar mu ta afirka a ƙarshe at lirwanu suko ne ko adrian yakubu mm. ya ce asalamu alaikum yau da gobe ya kamata a ɗauki matakin yin rigakafi domin yaƙi da cutar sankara a ƙasashen na afirka musamman ma najeriya to mm. mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni to da ana ta maganar me ake yi kowa yadda kai da sauransa safinatu mm. wannan ce ta sa na lalubo ɗaya daga cikin matan arewacin najeriya da ke fafutukar wayar da kan al'umma game da ciwon daji ko kuma sankara ko kuma kansa a turance mm. ga kuma yadda muka yi da ita mm-hmm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam malam To, da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Ah, sunana Dr. Zainab Bagudu, gudu ah, likita ce, likita na yara amma na kan ciwon daji da ya hmm. shafi mata a arewacin Najeriya. Mai gida na shi ne gwamnan jihar Kebbi. To a wannan Medicaid Foundation din naki da ko in ce Medical Center da ke kai da shi. Shin me da menene kuke na gani duk ko ina magana ta cika media ne social media ne ina ne to na ce to bari mu yi magana mu ma mu ji menene kuke ne a wurin nan. gidauniyar Medicaid gidauniya ce wanda muka kafa yanzu ya kai shekara takwas akan na kula da masu ciwon daji mm. eh, mata ciwon mama mm. da na mahaifa ciwon daji kenan amma maza kuma mukan ba da karfi akan prostate watan wajen fitsari mm. wanda su ne maza da mata ya fi damun su a kasan a Najeriya gaba daya. Gidauniyar mun fara daga wayar da kan mutane mm-hmm. eh, bayan haka sai muka fara screening watan tantancewa mu tattance mu ga mu koya ma mata yadda za su gane mm. ah, in suna da wannan cutan mm. ko kuma mu da kanmu masu wani gwaji mm. a nan asibiti yadda za su gane akwai cutan nan da kuma maza ma ah, daga nan sai kuma muka hau kan taimako wajen ba da magani mhm. wajen neman na'urorin aiki da gashi wanda ake yi ma ciwon daji nan mm. ah, to kaji bangare uku da muke aiki a kai mukan samu taimako ne daga wajen al'umma ah, in mutum ya zo medicaid baya biyan kuɗi mu mm. dai muna ɗiban mutane ne daga duka masu mabukata mm. wayanda ba su san kan ciwon ba ba su san kan cutan daji ba wanda kuma shi ne mafi yawa a arewa mutanen mu sai su ga kaman wani a kaji sunan ma sai a ce ciwon hmm. daji eh. watan wani abu ne wanda kaman wasu aljanu ne hmm. ko jifa ne a duk dai hmm. irin haka ake tunaninsa ba wai a'a cuta ce wanda Allah ya kawo cutan zuwa asibiti sai dai a je wajen boka mm. ko a je haka ana maganin gargajiya mm. wanda baya aiki mm. kamin su zo asibiti ciwo ya riga ya yi nisa to muka eh. yi aiki sosai akan wayar da kan al'umma yadda za su gane cutan da wuri da kuma yadda za su je inda za su je mu za mu kai su inda ya kamata a je asibitoci kamar yanzu a jihar Kebbi mm. muna aiki sosai da babban jami'an mm. Sokoto Usman eh, Danfodiyo eh. kenan mm. ah, su suna da na'urorin aiki mu ba asibiti ne ba Medicaid Cancer Foundation ba asibiti ce ba oh, ba ta tashi ake aje a ce na zo asibiti ba ba asibiti ce ba akwai Medicaid Diagnostics wanda ke tattance cuta to daga nan ne muka fara yin aikin foundation ɗin mm-hmm. watan wanda za su taimaka wa mutane amma ko ita medical diagnostics ɗin ne watan mai tantance mm. mai gwaje-gwaje eh. zan ce Eh. ba ta da mu da kayan aikin eh, na'urorin aikin wanda za a yi warkar da ciwon dajin nan da shi a'a jini malaria kana son ka yi gwadin jini a duba ko akwai malaria hmm. ko ana son a yi dan gwadin wannan maman da na yi magana ko mace mai ciki duk irin wayannan abubuwan muna yi cikin jikin wannan asibitin muke ɗibawa mu baiwa mutane mabukata masu ciwon eh. sannan kuma muna neman taimako sosai abin da yasa za ka ce kana yaran sunan mu a indiya hmm. matasa sosai yanzu sun san menene diki. saboda kullum a shekara hmm. sai mun yi wani take an yi tafiya wajen kilomita goma hmm. a garin Abuja. Tattaki din nan da ake. Yawa mutane na zuwa manya mata yara kowa dai suna zuwa so kamin ka zo wannan eh, walk din. tafiyar da ake da to mm. ba mun mm. samu kuɗi kenan ba oh, wannan kuɗin in muka same shi mm. me muke yi da shi mm-hmm. in bai wa mutane mafukata wannan shekaran da ya wuce mun samu wato mara mun samu miliyan cikin wanda kuma cikin su muke rabawa har yanzu muna ba mutane Ko satin da ya wuce an ɗibi mutum goma a birnin gabi an raba masu miliyan biyu na magani oh, ana son su magani yawa ne sai mun ba da miliyan biyu miliyan biyu mutum ɗaya na iya amfani da shi akan warkar da ciwon kansa hmm. wani kudi da yawa ne ba amma daidai gwargwado muna namu taimakon amma yanzu ai za a ce to ai gashi ana ganin cewa Zainab Baguda ai ita ce matar gwamnan jihar Kebbi ga kuɗi can a gwamnati ba kawai ta kwaso ta aiki ba to malam kuma ai kai ka san yadda abin yake eh. wanda bai waye ba kanshi bai waye ba yana cikin gida yana iya yi wannan tunanin ko kuma dai mm. saboda dai son ganin laifi eh. amma tsakani da Allah dan mai gida na na gwamna shi kenan sai ta ɗiban kuɗin jiha mm. ko sai ta ɗiba yana bani mm. ai wannan bai ba kuma ba alƙawarin da ya yi ma al'umma ba kuma ba alƙawarin da na yi ma al'umma kenan ba muna neman taimako wajen gwamnati taimakon nan da suke bamu shine in muka samu 'yan jihar su mm. masu ciwon daji mm. muna zuwa masu kuka mu ce to ni tun da kun tabbatar da wannan aikin da muke yi ne kuma mun daɗe muna yi mm. kuma ba mu karya a ko ina a duniyan nan an san da wannan aikin kuma muna iya mu nemi taimako haka muke yi a kirmi sai mu zo mu ɗibi mutanen mu mu ce ga sunan ga 'yan jihar su Hmm. akwai hospital welfare board hmm. wanda ke shi ke da dauke eh, da nauyin eh, duba duk marasa lafiya a jihar hmm. kamar wayanda ke sassan su je kasashen waje sai mu ba su shawara mu ce a'a ba sai kun tafi indiya ba nan kuto ana yin wannan gashin ku ba da rabin wannan kuɗin da aka yi ki eh, an samu sauki. Ba mu ake ba ba duk aikin Ministry of Health ne na kula da lafiya ba mu ake ba ba su suke abinci mu dai namu mu ba da shawara kuma mu kawo mutum kuma mu ba shi karfi mu ce eh lalle gwamnati sai kun taimaka ma mutanen nan a ba mu kuɗi na gwamnati mutane na mm. ganin kamar haka eh. amma kamar eh. wannan zama matan gwamna ba mm. albashi ake bani ba mm. ba ba wani abu ake yi ma gidauniya ta ba mm. iyaka dai eh na yadda saboda ina matan gwamna akwai inda zan iya zuwa in nemi alfarma mm. wanda za a saurare ni kuma insha Allah za mu ci gaba da amfani da wannan daman da Allah ya bamu mm. mu yi amfani da shi domin mu taimaka wa al'umma saboda haka musulunci ya tanada kuma haka alƙawari ya tanada idan ana yin komo kamar wannan watan da ya wuce wata na daya wanda ya wuce duk macen da ta zo magadin ciwon mahaifa kyauta aka yi shi da tabi da abuja hmm. muna shi ne muke sawa a media mu ce in kana son ka yi gwajin wannan ciwon ka zo lokaci kaza hmm. za a yi ma kyauta saboda haka yana da kyau mutum na bi yana gani yadda hmm. ake in an faɗa cewa ana yada akwai abin da ake yin kyauta sai ka yi sauri ka je ka yi kyauta akwai lokuta da aka ce kamar yanzu mun san duniya gaba ɗaya an yi ranar ciwon daji na duniya da mm. watan february wannan mm. watan da muke ciki mm. to a wannan satin gaba daya har zuwa ranar juma'a har yanzu na a kirki ana yi eh. muna ta yi kyauta duk macen da take son ta gwada mama ko mahaifa da kansa ana iya zuwa kyauta ake masu akwai ma'aikata suna nan nasu da likitoci suna nan suna ta gwaje da nan har yanzu mun bar kyauta saboda mutane ba su san muhimmancin yin ba haka. Sun ya kamata su ji ba ko mun faɗa mun faɗa a rediyo ayin jingil ayin komai za su zuwa yadda ya kamata sai hmm. muka ga bari mu ɗan ƙara ƙara mu da tsarin lokaci da za a yi. Kamar wayar da kan jama'a yana da ɗan wahala amma dai muna iya ƙoƙarin mu ba kan lafiya kawai ba a kan hmm. abubuwa da dama yanzu mun ɗauko muna yaƙi da irin shaye-shaye hmm. wanda ya yi yawa yanzu. Kuma mun eh. ƙarfi a ciki. Eh, da gaske. da mutane za su yi amma irin wannan taimakon da kake yi kamar ku haka mm. Mm. yana da kyau kwarai da gaske yana amfani gaskiya ne mun gode sosai dr zainab bagudu sai allah kai mu wani lokaci kuma mun sake waiwayar ki na gode mana usman ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Allah ba mu lafiya. Amin, amin. To Usman sai kuma mu je ga likita Bilkisu Koguna don ta sanar da mu da me ake yi a gano tare da kawo tare da shawo kan cutar sankara. Haka, to salamu alaikum dakta. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To barka da shigowa dakta. <laughs> Yawwa. Barka da fatan kuna lafiya. Ah, lafiya kalau. ya wato muna son ne mu je a ɗan lokacin da ya rage mana a kina ma da ɗan isasshen lokaci kaɗan mm. menene cutar sankaran nan ne da ake ta maganar cewa ana buƙatar ƙarin wayar da kai har ranar lahadi da ta wuce hudu ga wata an yi ranar ta ta duniya gaba ɗaya menene cutar sankara ko daji yawo alhamdulillah cutar sankara ko daji cuta ce da take da illa sosai cuta ce wadda idan ta kama jikin eh. mutum take eh. yaduwa a cikin awa ta yadu ta girma ta girma cikin awa tana iya girma ta kai ya'ya miliyan cikin awa ɗaya sa'a guda cikin awa ɗaya, cikin mintuna take yaduwa ta yadu idan ta shiga jikin mutum wata Allah yana taimaka an ta shiga jikin mutum ba ta da ƙarfi in jikin mutum na da garkuwa mai kyau hmm. ya yi maganinta. to muddin ba garkuwa mai kyau sai ta yaɗu ta yaɗu kuma akan samu wasu daga gado ne ana gada daga mm. jikin 'yan uwa iyaye kakanni haka mm. wasu kuma yanayin rayuwa mm. da irin su rana wadda ba ta da rufi wanda ake cewa shi sa ake ta magana akan ozone layer din nan rana ta bugi mutum kuma tana nan kala kala kala kala kuma tana iya kama kowane bangaren jiki a jikin mm. mutum kowane bangare na jikin mutum kuma in ta kamu wata ana iya samun a gane ta da wuri wata ko sai ta yi nisa mm. wata kuma in an gane akwai suna da irin abubuwan da ake farin shigarta a gano a maganin ta kamar irin ta bakin mahaifa wadda ake hancewa cervical cancer mm. shi yasa ake nema mata don duk wadda take ta kai munzalin daga shekara sha takwas ko kuma kan sha takwas ma wadda ta fara samun saduwa mm. ta je a rinka mata gwajin bakin mahaifa don a mm. gano lokacin da cutar nan ta shiga kafin ta yi illa a yi maganinta eh. saboda ana iya maganinta ita idan ta samu eh. wanzuwa a jikin mutum tun mm. wuri eh. amma aka bari abu nisa gaskiya yawanci magani tana da wahalar yin magani eh. kamar daga shekara sha takwas kika ce an maganin ma mm. za ka ga kuma bayan shekaru ta kan dawo mm. Mm. to shi ne ce ta a duniya saboda ta ta'azzara mutane kuma yanzu tana ta karuwa kila saboda yanayin yadda abubuwa ake yin su an daina samun abu na irin a ce yadda da ake shuka abu ya mm. fito haka nan ba tare da an sa mishi wani abu bai fito cikin koshin mm. lafiya na sai a ce sai an sa abu dan ya sauri saboda yaduwar jama'a da aka yi a duniya mm. duniya ta zama mutane sun yawa so komai ana so kin ga kamar ko kaji ne sai a ba su magani da kawai za su ta yin kwai tuna haihuwa cikin mintuna kaɗan su haihu da yawa don a samu a ƙotar da mutane duk irin wa'annan su sukan kawo mana yaɗuwar da karuwar wannan cuta ta daji a duniya. Likita kika ce daga shekara sha takwas ya kamata mata su fara zuwa awo ko ko in kayi aure kafin shekara ta sha takwas ma. Awo da ma amma ta kai shekara sha takwas ba dai ta fara samun saduwa. Inda hmm. kamar mu a arewacin Najeriya ai wasu ba su kaiwa shekara sha takwas. Hmm. To bature ne zai ce shekara sha takwas saboda su ma suna ganin a wannan shekarun ne mutum aka bashi ya zama yana da gashin cin gashin mm. kanta zai bar gida to mm. zai iya haɗuwa ya zauna da saurayi to a'a a yanda ake ta daga shekara sha ko ko duk wadda ta fara samun saduwa da namiji mm. ya kamata ce an yi gwajin bakin mahaifan nan to likita da kwai shekara har shekara uku eh. in an ce ba komai to sai kuma a rinka yin shi bayan shekara uku uku Mm. zuwa biyar to likita da kwai um, sankaran nan da kwai ta kala kala eh, kamar yadda kika ce inda ba ta iya kamawa a jikin mutum to amma kamar ta mm. matan nan ta bakin mahaifan nan tana da yi da zaka alamomi da zaka gane da wuri kafin ma in wa'an tun da ba da yawa mu ba a zuwa gaskiya ina daga cikin alhamdulillah ita mm. ma ake iya ta da wuri ba kamar irin wadda take kama kwan mahaifa ba ko kuma cikin mahaifa kin ga ita ta bakin mahaifa yawanci za yi abin da yakan eh, nuna cewa akwai ta shine za a gama mace kamakon an sadu da ita sai jini ya rinka fitowa mm-hmm. Mm-hmm. jini yana fitowa ko kuma ta rinka fitar da ruwa mai wari mm-hmm. yana daga cikin alamominta ruwa mai wari ko kuma an sadu ma a rinka jin ciwo mm. eh. to amma su ne irin mm. Eh. abubuwan da suke na farko farkon wanda daga kafin ya yi nisa mm. in ya nisa sai ya kakkama wurare a zo a samu ko fitsari ya ji fitowa ko bayan gida ko in ta cinye wuri ko a ga tsoka na fitowa haka mm. mm. an kai intaha to amma maza kuma fa da ake magana prostate din nan da ake magana na mai kama eh, mafitsarin maza wadda ita ma yanzu kuma ta dan zama ruwan dare ana yawan yin ta yakan faru da su hmm. akan samu wani kumburin kawai haka nan kumburi ne to su za ga rashin fitsari shine hmm. babban muhimmin abin da yake faruwa da su fitsari ya zama kamar suna kasa yin fitsari ko kuma sun zo yin fitsarin bayan da ya kamata yake hmm. zo musu ba kuma da dan ciwo ciwo akan samu ciwo shine yadda ake gane ita na maza. Eh, haka to amma yanzu misali idan mutum ya je ya gane cewa gashi wannan abu ya same shi na misali sankara din nan ko daji din menene abin yi na farko bayan ya je an ce ya sami babban abin yi shine a garzaya asibiti a ga likita hmm. likita na bangare kowane kasan kowane irin bangare na jiki akwai likitansa hmm. kamar yanzu na na na nan na wurin maza akwai ai inda ake zuwa wurin maza hmm. a ga me ke faruwa akwai likitoci da suka kware akan harkar hanyar fitsari to an hmm. je gurin su za a samu mafita insha Allah a wurin za a sa wani da wurin an gani da wuri ai magani ko a cire shi ko kuma a baka magani a komai da da radiation da ake cewa radiotherapy din hmm. to likita kamar yanzu zaki ga a hmm. lokacin nan abu kaɗan sai a ci in aka ci kansa hmm. abu kaɗan in ka ci kansa da kai wani abinci da ake ci kamar wanda yake a wurinmu ana samun shi wanda in aka ci kile ana tunanin za a eh. samu raguwata za a samu raguwa kansa din eh kamar eh. kamuwa akwai mutane yanzu da yawa ana ta ɓullo abubuwa da da sukan ce yanzu kamar wani abu da ake ce mishi sawa stop shop shop din nan mm. ko kuma a ce ka ci su ba da kwallon su gaba daya eh. a markaɗa su su karar haka su mm. cucumber eh. a markaɗa su da kwallayen su a mm. cinye su su kankana da bawon su eh. duk akan ce sukan yi maganin kamar zogale maganin ta ko rigakafi 'ya'yan zogale to duk in an ci su akan samu wasu suna da saboda sukan yi magungunan abubuwan da suke tattarowa gaba ɗaya su su jawo shigar su fitar da da su ƙara maka mm. garkuwar jiki kamar sun tsaftace ma jiki ƙara garkuwar jiki kuma in garkuwar jikin mutum na da kyau sai ta yaƙi waɗannan abubuwan da suke zuwa mm. su biya maka yanayin mm. jiki ya zama na kansa din. Eh, to wani kira zaki ga mutanenmu da har yanzu kin san har yanzu akwai masu cewa wannan ciwon na daji ai iskokai ne ma. Mm. har yanzu akwai masu faɗan haka musamman a ƙauye kuma haka suke yi sai su ce akwai iskokai to iskokan ne kun taba ganin su ku likitoci in kuka zo duba magani a kuma daga karshe a kawo mutum asibiti kamar mala aminu kullum mm. aminu sanar cikin su matsalar ke fuskanta kenan mm. sai an kai mutum an zagaye duniya da bin bokaye da malamai da masu magani sannan sai kuma mutum ya zo karshe a zo a kawo kuma a ce an kawo shi an kai shi ne nace ku a wayanda kuke dubawa kun taba <laughs> gano aljani daya na kansar bare kila mu ce kila ko kun gani <laughs> babu wani aljani kawai ba ya cutar ta shiga za ta shiga cikin abin da ya yi mutum hmm. wanda ake ce mishi jini kila aljanin ma ya guje ta <laughs> eh. sai ta sa aljin din nan fitar su lallace sai kuma mm. a zo a samu din din kuma baya iya eh, controlling din girman eh, abubuwan da suka haɗu suke duk wannan abin eh, wannan sojojin garkuwar jikin naka ya zama mm. out of control group ta mm. zama ba za a iya komai ba. Kontrolin To fa, to Allah Ubangiji ya samu dace. A cikin a cikin kalma ɗaya me zaki ce wa jama'a? <laughs> abin da zan cewa mutane shine don allah don annabi su kula da kansu su kiyaye amfani da abubuwa irin masu illa a jikinsu to shi kenan mun gode sosai abubuwa mm. da suke ba ba kamar a ce natural ne zan ce eh, natural sahihan abubuwa na sosai yawa mm. su dena amfani da abubuwa da aka saka sinadarai marasa kyau a da mm. su sinadarin ba. To mun gode sosai da na sai Allah ya kai mu wani lokaci. To yanzu kan duka duka nan zamu tattara a madadin. taso dangi. Sai kuma wanda ya ba da umarnin shirin wato Daniel Brown da injiniyan mu ne Mr. Rob Macklin sai kuma su Maryam Bashir Bugaji da su dan mai surin suke da ma Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe. ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa. yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su. Go, go.